idan ya zamanto a hadisi hadisi za ga cewa ka'idar malaman hadisi abu ne tabbatacce cewa in kana son ka zama malamin hadisi kamar yadda imamul bukhari ya faɗa za ka yi ruwaya a wajen malami malaminka za ka yi ruwaya a wajen abokin karatunka sannan za ka yi ruwaya a wajen ɗalibinka an gane idan baka yi haka ba ka zama malamin hadisi malamin hadisi shine wanda zai ruwaya wajen malaminsa yana da malamai sannan zai ruwaya a wajen abokin karatunsa manufa wanda ajin ku daya da shi tare kuka fara nema sa'an ka ne a karatu sakon ka ne sannan kuma za ka yi ruwaya a wajen ɗalibinka wannan haka ka'idar malaman hadisi idan ya to ka yi ruwaya a wajen wanda hular ku da shi kan ku da shi a wajen karatu wannan shi ne almudabbaj almudabbaj abokin karatunka ne kai ruwa imam bukhari da ali ibn al-madini kansu daya ko jiya ina da nayi misalin sa imam bukhari zai ce haddathani ali ali ibn al-madini kenan abokin karatunsa ne tare suka yi karatu sannan shi ma kuma ya kawo kamar yadda imam ahmad zai iya ruwa za a gaya waya wani lokaci a wajen abokin karatunsa ko abu zura ya ruwaito ya ruwaito a wajensa ɗalibin abokinsa ne tare suka yi karatu to wannan abin birgewa ne yana nuna cewa kai ɗalibin hadisi ba kamar yanzu ba ne a zamani da kila za ka iya karatu a wajen malamin ma ka ringa cewa kai idan ya zo tun da abubuwa sun canza zai karin ganin ba ka son gano a su a hadisi alfahari ne yawan malamai da kai karatu ba wai baka da malamai ba shi da irin mu shiyuk na imam tabarani da wuce gani ai malamansa ne ya tara gaba daya na yi waya wajen malam wani na yi waya wajen malam wani ya kawo maka yana da malamai dubu wannan yake nuna maka cewa ya yi me ya ji yi karatu ba wai ka ɓoye alfahari shine zamanto kana da malamai ba abin alfahari ba ne ya zama to baka da malamai kana da ilmin ladunni ke rago amma hadisi babu ilmin ladunni eh. ilimin da za a je a yi karatu shine to shi ne abin da malam ya kawo mana wa ma rawa kullu ƙarinin an akhi wani ba dan uwan karatunsa ba wai dan uwansa wato ba ce wai uwa ɗaya uba ɗaya ba dan uwan karatunsa abokin karatunsa hular ku ɗaya da shi ka je kai karatu a wajensa shi ne malam yake mudabbajun shi ne almudabbaj farifu haƙƙan wanta ka gane wannan kuma ka zaɓi irin sa kaga cewa wani abu ne da ya kamata ya zama to ka fahimce shi ka gane shi kai alfahari da shi an gane wanta ka zaɓe shi kai alfahari ka ji irinsa kana son su. ba wai ka ji cewa abin kunya ba ne an kara a ce kai abokin ma karatun malamin sa ne to yawanci a ga suna yi kowa ya yi karatu a wajen kowa amma ba idan ya zamanto imamul bukhari shi ya yi ruwaya a wajen imamul eh, ali madini duk da abokan karatu ne amma shi bai yi a wajensa ba a mu dabbaj ba ne wannan yayi riwayar wannan ma yayi riwayar shine wa ma rawa kullu qarinin an akhi kowa yayi kai yi shi yayi shine mudabbaji wannan lakazi ne alqabul hadith ne bari mu ga bambam mu sauri mu ga ko za mu iya ta ce malam ya tambaye ni akan ahad dan dawo dan dawo mudabbajun farifu haqqan wa intahi متفق لفظا وخطا متفق نعم لا ليس ليس ليس في حديث واحد أحاديث مختلفة حديث مختلفة في احاديث مختلفة أنت رويت حديثا عنه وهو روى حديثا آخر عنك هذا المقصود لكن كيف تروي عنه وهو يروي عنك نفس الحديث هذا لا يبالي أغاني فهمتم لابد أن أن تكون الأحاديث مختلفة تكون الأحاديث مختلفة إذا روى حديثا آخر يعني مختلفا عن الحديث الذي رويته عنه فهذا هو المدبج لأنه ليس بالإمكان أن تروي حديثا رويته يعني